الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسعبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم دا أدواء وانا درسنا من هاج المسلم وانا الرانا وكي تسيرانا شاتقت زواتا جنواري لشكرة عشرين 2021 wanda ya yi daidai da ranar shida kenan ko na wajen ran juma'a ya kama ran juma'a ne ɗaya ga wata ko sai zama yau hudu ga watan juma da tsani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu har yanzu muna nan a cikin bayani akan kan imani inda a cikin rukunin imanin muke bayani akan imani da ranar lahira faro bayani ranar sai kuma lokaci ya halin ko? بسم الله الرحمن الرحيم الأدلة النقلية أولا اعتباره تعالى عن ذلك في قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وفي قوله وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفي قوله لأما الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وفي قوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وفي قوله وتنذر يوم وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير على كل حال ما لن يرى dalilai waɗanda وأن tabbatar da ranar lahira cewa ba makawa akwai wata rana wacce za a yi misali za a saka kowa da aikin da ya aikata shi ne malam ya ce daga cikin dalilai akwai fada Allah subhanahu wa ta'ala kullum man alaiha fan wanda ka gani a kare a tace wata rana zai kare wa yabqa wa zuwa kira da wal kawo Allah maɗaukacin sarki shi kadai zai sannan Allah madaukakin sarki yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un duk wani rai da ka gani a duniya sai ya dangane mutuwa kuma a ƙarshe za ku dani zuwa gare mu hmm, oke wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld ba wani mutum da muka sanya mai ma kafin kai haka in litta fa humul khalidun to yanzu idan ka mutu su za su dawwama wala kaga tun da ya nuna cewa duniya ba matabbata ba su ke kenan akwai wani gida kenan da za a koma zuwa gare ba fi ƙaunihi da kuma a cikin fadarsa ala ya ula'ika na mab'uthun wani samun na kafar wallon yi ba waɗanda suka kafirce suna riya cewa ba za a tashi su ba bala ka ce musu bala wa rafi ka ce musu ina rantsuwa da ubangiji na na tuba a kunna za a tashe ku sannan bayan an tashe ku din latuna ba'un na bi ma amiltu za a sanar da ku labarin abin da kuka aikata da kuma gudun Allah subhanahu wa ta'ala ala ya zunni ulaika annahum mabu'uthun a suratul mutaffifin da yake bayani game da azaba da narko waɗanda fito ya mutu sai ce ala ya zunni ulaika annahum mabu'uthun waɗannan ba sa zaton za a tashe su ne yaushe yau min abin da wata rana mai girma kaga ita ce ranar ya da yau mai kumun nasu da rabbi alami ranar da mutane za su yi wa ubangijin talakai sanar da faɗi allah subhanahu wa ta'ala wato zai yau malcin ilarai da fi sannan kuma domin ka yi gargaɗin yau malcin ranar taro larai da fi wacce babu kokonto a cikinta فريق في الجنة أرانا وأن أنت على وصلة تفع الجنة وفريق في السعير فاسكم لا تفوت السعير نعم وفي قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يفتر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Allah subhanahu wa ta'ala yake bada labari game da alkiyar mako idza zulzilatil ardu zilzala idan aka girgiza kasa girgizawa wa akhrajatil ardu asqalaha kasa kuma ta fitar da abubuwa masu nauyi da suke cikin ta wa qala insanu mala dan adam zai ta mamaki ne faru haka yau mai bin tu hadisu akhbara bi anna rabbaka wahala. a lokacin za ta ba da labaranta saboda ubangijinka ya yi mata wahayi yau mai zai yasturun nasu a shita ta liyar wa a wannan ranar mutane za su dinga fita jama'a jama'a liyar wa amalahum saboda su ga ayyukansu kamar yi amal misalar zarracin khairan yara kamar yi amal misalar zarracin sharran yara wanda ya aiki ko da kwatankwacin kwayar zarra ne na alkhairi zai gani amma kwatankwacin kwayar zarra ne na sharri to shi ma zai gani na'am وفي قوله لا إله إلا هو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وفي قوله جل جلاله وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وفي قوله حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينفلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. شيني دلنا ما ألامو مين القيامة الله يكتب هل ينظرون illa an ta ce wa mala'ikatu aw ya ce rabbuka aw ya ce rabbi ba wani abu suke jira ba face ubangiji mala'iku su zo ko ubangiji ya su ko su daga cikin ayoyin ubangiji su zo lokacin da wasu daga cikin ayoyin ubangiji za su zo la yanfa'u nafsan imanuha imanin da rai za ta a lokacin ba zai amfani ta ba cikin ayoyin akwai wanda suka fassara wannan aya da ne hudowar rana ta yamma saboda haka lokacin ko da mutum ya yi imani da allah allah ba zai yadda da imani shi ba saboda lokaci ya riga ya ƙuri kaga wannan alama ce ta tashin alkiyama wai za mu ƙal ƙaunu alaihim akhrajna lahum dafatan min al wannan ma mun yi bayanin sa satin da ya wuce akwai wata dabba da za ta fito wata za ta dinga yin magana a ƙarshen duniya shi ma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama sai kuma hatta ya zafi kiyati a zuciwa a zuciwa min kulle hadadin yansilon idan wannan katangar da take tsakanin mu da ya zuciwa ma duk aka buɗe ta za ku dinga gangarowa suna gudu su ma maɓallata ne kuma fitowar su yana daga cikin alamomin tashin alkiyama na Allah kuma yace waqta rabbal al-haq fa idha hiya shafi'atun absarul alladhina kafaru alƙawari na gaskiya ya gabato fa idha hiya shafi'atun absarul alladhina kafaru sai kaga waɗanda suka kafirce suna daddara ido ana irin da idan yana birkicewa ta yadda mutum za ka gaba shi da gaskiya shi ne ma'anar fa'iza ya shafi sutun absarul ladina kafaru na'am na'am وفي قوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدقون وقالوا الهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلقون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها malu shahid a nan gurin ya faro bayani akan maganar annabi isa lokacin da aka buga misali allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul anbiya cewa ina kuma mata abu yi na mituni la hasa ku jahannam da ku da abin da kuke bautawa ba allah ba to garwa shi ne na wuta garwashin wuta ne yi iblis da ira da yake cewa to ai in dai mu da abin da muke bautawa garwashin wuta ne to kenan ai annabi isa ma zai shiga wuta inda shi ma an bauta masa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin yake cewa walamma da ibnu maryama masalan lokacin da aka buga mutane. sai za ka muka ya yastajun sai yan lokacin da aka buga misali da annabi isa dan maryam sai mutanen ka mushrikai suka dinga ƙara suna harguwa wani lokacin da ibn zibira ya ce in dai mu da abin da muke bauta za su shiga wuta ba annabi isa ma zai shiga wuta saboda hatin da shi ma an bauta masa saboda haka sai har nan maka suke ta hayaniya to mahallin shi da cikin ayoyin nan duka da mala ya kawo shine wa innahu la ilmun lissaati fala tamtarunna biha akwai kira'ar da ake karantawa wa innahu la'alamun lissaati rawayi wa innahu la'alamun lissaati fala tamtarunna biha bana shi annabi isa alama ne na tashin kiyama fala tamtarunna biha kada ku yi kokonto a قوله سبحانه نعم طب وقوله وقوله سبحانه ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنور النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وفي قوله وفي قوله عز وجل ونضع الموالين الكفة ليوم القيامة فلا فلا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين kagaran ma duka bayani ne akan a kiyama Allah maɗaukakin sarki ce wanda suka fi so aka yi busa a cikin ƙaho fasa ikamar ma ce wa mansala ana idan aka yi busa a cikin ƙaho to duk wanda suke cikin sama da ƙasa duk za su mutu kaga an mala'iku kenan Allah maɗaukakin sarki ce illa laman sha Allah sai waɗanda Allah ya so wasu malaman fassara waɗanda Allah ya so a nan gurin da suwa na jibril a zai mutu cewa malakul mawali ma zai tafi sai a tashe shi kuma daga baya sai tafi shi ma kori inda wildanin mukallafin wannan fassara ni ta ci birge na gaskiya ma'ana 'yan matan aljanna da kuma waɗannan yaran da suke yawo a aljanna wannan suka fassara mai Allah da wannan ni a wajena ya fi inganci hmm. saboda ita dama aljanna an yi ta ne domin dawwama su kuma a aljannan aka halice su hmm. yawwa ba su fito duniya ba hmm. yawwa to kaga za su dawwama saboda haka shi yasa aka fassara mun sha Allah da waɗannan guda biyu sun manufi ka yi uku sannan da aka yi wata idan aka yi wata busa kuma sai za mu sai ga zan su gaba ɗaya mutane yan tsoro suna tsaye kowa ya nufi daga kabarinsa wa ɓatil arzu bi nuri ha kaka sai ke haske da hasken ubangijinta ko wuzi alkitab a sanya littafi wa jiya bin nabiyina والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت هو أعلم بما يفعلون abin wannan yana bayani ne akan ranar alkiyama kowace rai za a cika mata abin da ta aikata ba za a tauyi mata ba na mara ka wani ba'ul mawaziyar isal yau na kiyama sannan kuma za mu sanya ma'aunai na adalci ranar alkiyama falatu zulama nafsu shai'a babu wata rai da za a tauye mata wani abu ko in kana misqala habbatin min a ataina biya ko da wannan abin da aka aikata na sharri ko alkhairi ko da kamar kwayar komai ne to ba za mu tauye ba za mu zo da shi ina fatan ku gani ana dai wannan yana daidai da kuma ya amal misqala zaratin kairan yara wa man ya amal misqala zaratin sharran yara saboda ku koya abin da mutum ya aikata yake to Allah subhanahu wa ta'ala zai zo da shi wa fadi na mun isa mu zama masu isafi inda za mu kididdige ku وفي قوله سبحانه فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والبلد على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تقربون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظلمت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرقها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين أوه لما ذكرنا بياني أكان abin da zai faru ranar alkiyama da kuma lokacin alamomin tashin alkiyama duka waɗannan ayoyin da malam tukur ya karanta su duka suna cikin suratul haka Allah madaukakin sarki ce fa idza suka fi suri na wani da aka yi busa a cikin kasa wa humilat al-ard wal jibal fa dukkata dakkatan wahida aka ɗage ƙasa da kuma dutse daga nan kuma Allah madaukakin sarki ya dandake su gaba daya fa yawma idin waqa'atul waqi'a a wannan ranar ne aukuwa za ta auku wani shakati kama kasa sama kai za ta tsagi iya yau ma izin wahiya sai kenan sai kenan iya yau ma izin wajiya a ranar a ranar tana da rauni saboda ai ga sama tana da ƙarfi wannan shi ne dalilin da ya sa ta yi shekaru aru aru ba a taɓa mata yaɗi ba yanzu ba wani gida ba a samu takalu har yanzu ba na jin akwai wani gida a duniya wanda ya shekara ɗari biyu kuma ba a taɓa gyara komai ba amma ita sama aru aru ga ta nan shi sa Allah ma ya buga misali da ita a cikin suratul nazi'at ko an tuma shaddu khalqan am sama bana wa kullu samawa ku ala halitta Allah yana yawan nuna girman halittar sama da kuma yadda ya kyautata ta Allahu allazi rafa'a Allahu allazi rafa'a samawati ko bi ghairi amadin karauna. Allah shi ne wanda ya ɗaga sama bi ghairi amadin ba tarau. tarawna kuna ganinta Allahu allazi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarauna. to kaga yin gini ba tare da wani abu da ya tokare shi ba a ƙaramin aiki ba ne yanzu ka dubi wannan wannan murfin ginin nan ka duba an ɗora shi ne fa akan tarako guda hudu ɓangarori guda hudu a kan su aka shimfiɗa amma duk da aka sai da aka sa tilasta nan da nan da nan kama ka duba ita sama kawai a shimfiɗa take ka gani to kaga wannan duhu ne ka tara wa Allah ki shi yasa kaga a ranar lokacin abin nan ƙarshen duniya Allah madaukakin sarki ce fahiya yau ma idin wasiya a lokacin tana da rauni saboda yanzu duk iya shekarun nan da ta yi bata taɓa ke cewa ba wal malaku ala ina wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya su kuma mala'iku suna gefanta kuma mala'iku sai sannan kuma mala'iku guda takwas suna ɗauka al'arshin ubangiji yau mai zai tauraro na ta amfanin kuka fiya a ranar ba abin da zai koya duk abin da ya kamata Allah ya fito da shi amma man uce mu biye ne fa kulu ha muqra'u kitabiya duk wanda aka ba shi littafinsa da hannun dama to zai dinga cewa ha muqra'u kitabiya ku karanta littafin inni zanantu anni mulaqin hisabiya ita ma yana fatan hisabi na zai zama haka وهو في عيشة راضية في جنة عالية yana cikin aljanna madaukakiya yana cikin jin daɗi rufuwa daniya abubuwan shinkatta daniya suna kusa-kusa to ko a kwance kake za ka iya tsokowa kulo wasu rabu hani an bi ma asalaftin fil ayyamin kaliya za a ce musu ku ci ku sha saboda kuma ayyukan da kuka a kwanakin da suka gabata wa amma manufi kitabahu fi shimali fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya amma wanda aka ba shi littafinsa da hannun hagu shi kuma zai fatan ina ma da ba ba shi littafinsa ba ina ma da bai san sabon shi ba ina ma da daga mutuwa ba wata rayuwa da ta faru duk abin da ya tara sai amfane shi ba kuma Allah madaukakin sarki zai umarni a saka shi a wuta me yasa saboda la yu'minu billahi al-azim bai imani da Allah mai girma ba fala ya kutu ala ta'amin miskin ba ya wajen ciyar da wanda ba shi da shi وفي قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا هل ينزو مالك yana بياني bayani abin da yake da alaƙa da ranar alkiyama da kuma ayoyi waɗanda suka zo a kan ranar alkiyama har yanzu malama sun haka yake bayani Allah ya ce Allah maɗaukacin sarki yake cewa fawarar fika na nashirin nan ina rantsuwa da ubangijin ka cewa za mu tashe su ko shafi tare da shi ɗanu ثم لنبترنهم حول جهنم جثيا sannan kuma mu halarto da su wajajen jahannama jisiyan suna gurfana a gwiwoyinsu sun malanan jihannamin kulle shi a cikin ayyuhun ashattu alar rahmani ikiya na daga cikin kowace ƙungiya za mu cire waɗanda suka fi tsananin taurin kai da Allah madaukakin sarki to kaga wannan duk Allah madaukakin sarki yana bayani ne akan alƙiyama zuwa inda ya ce wa inna minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa sai ya fita kan wuta dole ne kowa ya ji sai Allah ya kiratar da waɗanda suka yi imani ya ba kuma azzalimai a kuran duk kaga dai waɗannan ayoyin a ah, malam yana so kawai ya yi bayani ne a kan ranar lahira malam yana so ya bayani a cewa ranar lahira gaskiya ce kuma ta tabbata a cikin littafin allah da kuma suna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so yanzu malam ya zama kawo dalilai na ayoyi waɗanda suke tabbatar da ranar alkiyama yanzu kuma malam zai fara kawo dalilai na hadisai waɗanda suka tabbatar da cewa lallai akwai tashin alkiyama إخباره صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول القيامة تسعى بحسن متميا وشي تقبل in ya wuce ta kabarin zai ce ina ma ni ne a cikin wannan kabarin kuma layi da alama lokutan sun fara zuwa saboda yanzu wannan kashe-kashen da ke jinafin din na hanyar cigawa to ba gara ma mutum ya mutu ba me ya rage kuma na jin daɗi a duniya yanzu yau din nan ma da daddare aka shiga idan wani profesa nan wajen musa ɗin nan aka kashe ɗan shi shi kuma an tafi da shi kaga abin ya zama musiba kaga wannan musibu ne wanda shekaru biyar shida da sauti duk ba musamman duk fashin da ake yi da za a yi ne a iya gida a ɗauki abin da za a ɗauka amma kashe mutumin za amma dai ba a fara tafiya da mutane kamar yanzu gane daga cikin zalincin da ake shi an tafi da shi a ce a ba da kuɗi kuma ma a kashe mutum to kaga musulmi suna yawaita a cikin al'umma musulmi sun yi yawa na ga wani kilif da kirkin kashir william frank ke bayanin wani abu da ya faru wani mutum ya siyar da gidan shi ko miliyan takwas ne ya siyar saboda aka ce a wani makocinsa ya zo ya ce masa Allah ya taimaka masa za a yi bikin ya ce taimaka mai da kuɗi saboda haka ya ce nawa ne kake bukata da kuɗin kayan ɗaki ya ce dubu ɗari biyu da ya ce to ga yanzu dare ya yi ka bari gobe sai ka zo kansa ya ce kawai mutumin nan yana kwance da daddare kawai sai ga yan da rarrafa fuskokin su kawai suka shigo mai gida ce yana ne adadin su kaza nake nema kawai a wajen ce da za yi ɗaurin auren yashi mai alkawarin dubu ɗari da hamsin a cikin kuɗin to kawai su nake so fitar min da su ku bani amma ragowa ba matsala suka tafi da su sai suka ce wannan ne makocin naka suka buɗe fuskar wani Allah suna buɗewa ya suka ga mutumin wanda ya roƙi dubu ɗari biyu da makocin wanda ya nemi dubu ɗari biyu da hamsin ɗin shi ne aka zo da shi kawai suka sa mai dole shi wannan makocin suka kashe shi kuma suka ce tafi da kuɗin kawai to kaga mala idan rayuwa ta zama irin wannan ya zama da muna jin tsoron tafiya ne sama da kan maɗu da kan to yanzu kuma ya zama to ana zuwa gida a yi Ko kawai da dinga tafiyar ka to me ya rage maga, kawai kai addu'a sai ka kama gaban ka kawai tunda matsalar shi in kai tafiya to yanzu kuma ana biyo mutum gida ta irin manya-manyan makarantu da suke da security saka ana iya shiga a sake mutu to ka ga malam tukur me ya yi a rayuwa so musulmi idan suka yi sai mutum ya yi fatan ma ya mutu ko jina umar a wasu ruwayoyin da aka rawaito an ce shi da kanshi ya ɗaga hannu ya rumta Allah ya ce ya gaji da mulkin nan Allah Allah ya ɗauki rayuwar shi so ga dukkan alamu mu ma akwai yanayin da zai zo nan gaba wanda layin rayuwar ne ma ba ta da amfani na ce mara fi kauli إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خطف بالمشرق وخطف بالمغرب وخطف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة وعجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل النار ونزول عيسى بن مريم yawancin waɗannan ayoyin duka mun yi bayanin su a karatun da muka yi satin da wuce wanda bai zo ba ko bai ji karatun last ba sai ya nemi su za a samu kiskewa daga mahuda rana za a samu kiskewa daga bangaren yamma sannan za a samu kiskewa a tsibirin larabawa kuma wani hayaki da zai fito da jujjel da zai zo wanda mun yi bayani a kansa da sufofinsa yana da ido da ɗaya idansa na hagu ne yake ko na dama na na nufin dama ne a buɗe ko hagu ne a buɗe Abu ne abu da yadda hannun sosar mai cewa ina hu a'awaru a'awaru aina huliyun saboda haka baya gani da idan wani kushinsa kuma an sa kafin ma ba kowa ne zai gani mun yi bayanin dabba da ya juji da majuji su kuma wasu mugayen halittu ne yawanci an ce bayan china city wasu mutane ne suka roƙi nan ya yi katanga mai yadda zuwa tsoron ka ko ya yi katanga saboda haka ba sa iya hudawa lokacin da aka huda zai zama tuwan sai shigo sun yi ba wadda lokacin min magaribiya rana tana hutowa ne daga gabar kullum idan ta faɗi a ta je ta sujada a ƙarƙashin al'arshi sai ta sake hudowa ta gabar to akwai ranar da in ta je ta yi sujada Allah zai ce kawai ta koma ta inda ta fito hmm. haka ta haka an samu matsala tsararru ta hujji min ƙari adan kuma wuta da za ta fito daga ah, da akwai wuta da za ta fito daga can ƙarshen adam wani guri tuwashilun na za ta dinga tafiyar da mutane wani zuwa isa bin maryam da saukar annabi isa da wannan yana ci shi malam na mafi kauli ya kharuju dajjal fi ummati wa yamkutu 40 fa yab'athu Allahu Isa bin Maryam ka annahu furwat bin Mas'ud fa yadlubuhu fa yuhlikuhu ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه فيبقى شرار الناس في جبة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفة ولا ينكرون منكر منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون فماذا تأمرنا فيأمرهم بعبادة الأوثان وهم في ذلك دار تلكهم حسن عيشهم lam thumma yunfaku fi suri fala yasma'uhu fala yasma'uhu ahadun illa afga alayka wa rafa alayka wa awwal man yasma'uhu rajulun yaridu hawda ibil qala fayus'aku ثم ينزل ثم ينزل الله مطرا كأنه كأنه الطل فتنبت منه أجساد ثم ينفخ فيه فإذا هم قيام ينظرون ثم يقال أيها الناس هلم إلى ربكم وكفوهم إنهم مسؤولون ثم يقال أخرجوا بأس النار فيقال من كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فذلك يوم يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق wannan duk ƙarin bayani ne game da yanayin tashin alkihama da alamominta mala yake cewa ya kuma dajjal fi ummati fa yamkutu arba'in dajjal zai zo ya zama na tsawon arba'in kamar yadda ya zo a wasu hadisan kwana ɗayan farko kamar shekara yi ana za a shekara rana ba ta faɗi ba na biyu kuma kamar wata kwatankwacin wata na uku kuma kamar sati idan har an tambaya na wasu ma ya za a yi to da sallah ya ce kawai mutum ya harta da za a yi ni shekara da yi ni daya ka Allah kai kai mu lokaci a yi ni to ya za a ji daɗin barci ka gani to kaga eh, ya za a yi da sallah sai an yi san ce kawai a dinga kaddara sai ka dan kaddara ka za a sai ka dan kaddara yanzu la'akar kaddara sai ka dan kaddara sai ka dan kaddara haka haka sai ya ai abin da wahala gaskiya ragowar sa kuma bayan wannan ukun farkon zai zama kamar yadda ake kwanakin duniya ya ce fa yaba abdullahu isa bin maryam ka annan warwatu bin masud sai allah ya aiko da isa dan maryam ka annan warwatu bin masud sunan wani sahabi ne fa yatlubu fa yuhliku ma'ana yana kama da shi shi isa kenan saboda tabai su fahimci kamannin annabi isa sai ya nemi duk inda tuje yake sai ya kashe shi sun mayan kusur nasu saba a sinin ta bai na a dawa mutane za su yi tsawon shekara bakwai ba a dawa a tsakaninsu dama shi annabi isa shekara bakwai zai a duniya dama an ɗauke shi yana da shekara na talatin da uku to in ya dace ya kara bakwai ya yi arba'in na siya mutu saboda haka yanzu shekarunsa na sama ba a lissa da su ba sa cikin lissafi saboda haka yana nan a yadda haka ɗauke shi to duk shekarun da ya aru aru shekara sama da dubu wajen shekaru dubu biyu da ya yi a sama eh. to duk ba sa cikin lissafi ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض من في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته za a zo da wata iska za ta taho daga sham siriya kenan duk wanda yake da ragowar imani iskar za ta shaye ina fatan mun gane har wanda yake cikin ko yana cikin dutse ne shi ne hatta law anna adakum dakhala fi kadin jabalin la dakhalat alayhi hatta ta taqbabu sai ta diga ta dauke shi فيبقى شرار الناس في خفة الطير وعلام السباع لا يعرفون معروفا ولا na منكرا sai zama duniya kawai sai yan banza su za ka rage saboda haka za su zama yanayin su na rashin galihu kamar tsuntsu sannan kuma suna da abin nan kwakwalen zakuna ba wanda zai hana wani ba mai bara a ciki ba wanda zai hana wani ba fayyata masu salu lahumin shi sai shi ɗan ya zo masu kai sun ci alatar da shi ba za ku amsa ba fa ya kulu na fama za ta amuruna da kake umartar mu da shi fa ya amurun bi ibaratul awsan sai umarce su ce su dinga bautawa gumaka wahum fi zalika daru rizquhum hasanun aishuhum duk kuma a lokacin suna samun duk abubuwan da suke bukata na more rayuwa Sun yunfaku fi sur sannan kuma ana cikin wannan shigantaka sai kawai a yi busa ala yasau ahadun illa tazalaikin wasu fa'alaika ba wanda zai ji face sai ya karkata kunnen shi ya ji shi ne ma'ana asgalaikan laitan yana nufin safatul ulu ma'ana wannan fatar ta kuni wa wani man horo horajulun ya lutu hauta iblis farkon wanda zai ji ne wani mutum ne da yake yana gyarawa abinnan ɗinsa a yana gyara masa gurin da yake rayuwa kala fayus aku sai ya mutu a kashe shi da wannan abinnan ɗin da ya ci wayus akun na su ma mutane a ɗauki ransu sun mayu jirin lahu matsaran ka annahu bal Allah ya saukar da ruwa ka annahu bal kamar yayyaci fatan butu min wa sadun nan sai jikunan mutane su dinga tsohuwa sun mayu fafi ukura sannan kuma sai a sake yin wata busar bai za mu mun yanzu ana busa ta biyu kenan wacce za a tashi alkiyama ita wacce ta farkon ta tashin duniya ne sun bai kwa sannan a ce ayyuhan nasu alumma ila rabbikum a ce ya ku mutane duka ku taho zuwa ubangijinku waqifuhum innahum mas'ulun haka yadda su ayi musu tambaya su mai yuqal sai a ce akhriju ba'san nar fito da yan wuta to daga cikin a ce to daga cikin nawa za a fitar da yan wuta fa yuqalu min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atin wa tis'in mana a cikin 'ya'yan annabi adam duk mutum dubu mutum ɗaya ne bai shiga aljanna mutum ɗari tara kuma da casa'in da karar wuta ne to kaga lamarin yana da wansu shi ta ga Allah subhanahu wata ya alƙawarin cika wuta ne amma da ya alƙawarin cika aljanna to kaga ya kamata a zage shi idan sai na umar ya ce inda za a ci kowa zai shiga aljanna sai mutum ɗaya to da ya yi mutum shi ne kaga wannan yana daga cikin abubuwan da zai sa mutum ya shiga taitayinsa ta fi kauli wafi kaulihi sallallahu alaihi ba mu ƙara su wannan ba fa zalika yawmin yaj'al wuldana shiban wannan ita ce ranar da yara ƙanana za su dinga yin furfara hmm. wa zalika yawmun yukshaf al kuma ita ce ranar da za a yaye ƙauri وفي قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس وفي قوله ما بين النفقتين أربعون ثم ثم ينزل الله من السماء ماء ويتبكي فينبتون فينبتون كما ينبت كما ينبت البقر بقر وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو أجب الزنا ومنه يركب الخلق يوم القيامة وفي قوله وهو يخطب أيها الناس إنكم مأشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا ألا وإن أول الخلق يكسى إبراهيم عليه السلام ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك وفي قوله لا تزول قدم عبد حتى يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أخلاه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسده فيما أبلاه وفي قوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريهه أطيب من المسك وكيرانه وكيرانه وكيرانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدا أبدا wannan da na daga cikin abubuwan da suke bayani a kan ranar alkiyama a nan sassanin ya ce alkiyama ba ta tsaya ba sai a kan mutanen banza to mutanen da za a yi tashi alkiyama da su ba mutanen kirki ba ne sannan kuma da wannan hadisin da yake cewa tsakanin busa guda biyu na fukatai busa guda biyu akwai arba'un akwai arba'in da yi bayanin arba'una kana ne ko arba'una shaharar ba ne ko arba'una yawman ba ne amma dai wasu malaman sun ce shekaru arba'in ne a za a yi za a kudu wani za saka ka kabari alhaci sai bayan shekara arba'in ka tashi ai da wahala wannan kuma na ƙarshe ne zai shekara arba'in ثم ma الله من butu na kama yan butu البقر sannan sai Allah subhanahu wata ala ya saukar da wani ruwa sai mutane su tsoro alaysa min al-insani shay'un illa yubla illa azman wahidan huwa ajru sanab kuma min yurkabu al-khalqu yawm sun yi bayanin wannan shi ma na duk cikin mutum gaba ɗaya zai lalace ya zama ƙasa sai wani ɗan ƙashi a baya to wannan ƙashin shi ne an yi ruwa kowa zai tuhu haka na alaihi salam ya faɗa a lokacin yana yin hudu ba ya ce ya ko mutane za a tashi ƙurani alkiyama hufatan oratan hurlan hufatan katakalmi gurlan da ne da luɓa ba kaciya yawwa farkon wanda za a fara sawa shi ne annabi ibrahim annabi sallallahu a cikin hadisi ne yake bayani cewa akwai mutanen da za a zo da su ya san su cikin al'ummar sa amma sai a yi hagu da su sai ce ya Allah ta na sai ce ba ka san abin da suke a bayan ka ba annabi sallallahu alaihi wani hadisin yana cewa la lokada ma abdin digadigan ba ba su wuce ba har sai an tambaye shi ranar alkiyama kan abubuwa guda hudu na ɗaya rayuwar shi ya ƙarar da ita na biyu ilimin sa ne ya yi da shi dukiyarsa daga ina ya same ta ta ina kuma ya ciyar da ita sai kuma jikinsa a ina ya yayi da jinin da jikinsa a ya ratattakar da jikin shi sai allah ya halitta yana yaro ya zama ɗan saurayi sai haka ya tsufa aikin Allah ne ya tsufar da shi ko neman duniya wa fi qawli sallallahu alaihi wasallam aw fi ta sha da kuma faɗa nan sallallahu alaihi wasallam da yace a na tafiyar wata ɗaya ne ruwansa ya fi nono fari ƙanshinsa ya fi almiski ƙanshi sannan kuma kizani ne kizani kofuna ko da ake shan ruwa ita adadin taurari ta ga ba wanda ya adadin taurari Allah wanda ya sha ba zai yi shi ba na mu je mala wa fi qawlihi li aisha radiyallahu anha lamma zakarat an-nar bakat ma yubkiki qalat ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال فقال أما في ثلاثة أما في ثلاثة مواطن فلا تذكروا فلا فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيقف ميزانه أم أم أم يقول وعند تطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره وعند الصراط idza a baina zahrayn baina zahray jahannam hatta yajuz wa fi qawli li kulli nabiyyin da'awatun qad da'aha li ummati wa inni wa inni wa inni khabat wa anni ittaba'tu shafa'atan li ummati wa fi أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافي وأول مشفى ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر وفي قوله من سأل الجنة ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار ذلك إيمان الملايين من الأنبياء والمرسلين والحكماء والعلماء والصالحين من, من عباد الله باليوم الآخر وبكل ما ورد فيه وتصديقهم الجازم به malam yake cewa daga cikin dalilai a ranar lahira shine akwai lokacin da nana aisha ke kuka sai nan kuma yake ce mata me yasa kike kuka sai take cewa za ku tuna iyalanku ko ranar alkiyama sai nan kuma ce a gurare uku ba wanda zai tuna wani idan aka sanya keli na auna ayyuka mutum ba zai tuna iyalansa ba har sai ya san matsayin shi shin zai zama cikin yan aljanna ne idan mizaninsa ya yi nauyi ko zai zama cikin yan wuta ne idan yarin ya yi ƙasa sannan lokacin da za a jefa takardu to nan ma mutum ba zai tuna iyalansa ba saboda bai sani ba da hagu zai ansa ko da dama ne ko kuma zai ansa ni ta bayan bayan shi haka nan idan aka ajiye siraɗi ana tsallaka shi ma ba wanda zai tuna da maman shi ko baban shi ko ko matar shi ko 'ya'yan shi har sai an wuce Allah sallallahu daga cikin dalilan da yake nuna ranar alkiyama shine yana cewa kowanne annabi yana da addu'a da Allah ya mana alkawarin zai amsa ya ce ni kuma na ajiye addu'a ta ta zama ceto ga al'umma ta rana alkiyama sana wani hadisi a nan fassara na cewa ana sayyidu wala da adam wala fakar ni ne shugaban ɗan adam babu alfahari ni ne kuma farkon wanda ƙasa za ta fara buɗewa ya fito ba alfahari wa ana awwalu shafi ni ne farkon mai ceto wa awwalu mushaffa shi ne farkon kuma wanda za a ba wa ceto ko waliwa alhamdu tutar godiya kuma tana hannuna ranar alkiyama wala fakar duk wannan yana nuna mana akwai wani abu sunan shi alkiyama duk wannan dalilan abin da mala yake so ya tabbatar kenan mala yake wa fi kauli da kuma faɗin saman alal jannata salasa marrat duk wanda ya roƙi aljanna su uku qalat aljanna sai aljanna ta ce Allahumma adkhilhu janna Allah ka shigar da shi aljannan nan haka nan duk wanda ya nemi tsari da wuta so uku to wutar sai ta ce Allah ka mai tsari da ni to duk wannan tabbatar da wuta da kuma tabbatar da aljanna dukkan suna tabbatar da alkiyama saboda ba za a shiga wuta ko aljanna ba sai ranar tashin alkiyama malai ce daga cikin dalilai shine miliyoyin mutane daga annaba da manzanni da masu hikima da malamai da salihai da kuma bayan Allah dukkansu sun yarda cewa akwai rana alƙiyama abu wanda yake tabbatar da cewa akwai ta karanta mana wannan hadisi al-aqliya din da sun al-adillatu al-aqliya صلاح قدرة الله لإعادة الخلائق بعد بعد فنائهم إذ إعادتهم ليست بأصعب من خلقهم وإيجادهم على غير مثال سبق نعم الثاني laisa hunaka ma yanfi ma yanfihi al-aqal min sha'an al-ba'ati wal jaza wal jaza idan aqal la illa ma kana min ubayd قبيل إلا من قبيل المتحد كاجتماع الضدين أو التقاء النكيبين والبعث والجزاء ليس من ذلك fi shai ثالثا حكمته تعالى الظاهرة في تصرفاته في مخلوقاته والبارزة في كل مظهر في كل في كل مظهر ومجال من مجالات الحياة ومظاهرها تؤكد عدم وجود وجود البعث للخلق بعد موتهم وانتهاء أجل الحياة الأولى وجزائهم على أعمالهم من غير من خير وشر رابعا وجود الحياة الدنيا وما فيها من نعيم وشقاء شاهد على وجود حياة أخرى في عالم آخر يوجد فيها من العدل والخير والكمال والسعادة والشقاء ما هو أعظم وأفضل بكثير بحيث إن هذه الحياة وما فيها من سعادة وشقاء لا تمثل من لا تمثل من ذلك الحياة إلا ما تمثل سورة سورة كثير من القصور سورة كثير من القصور نعم سورة كثير من القصور الضخمة ثم حديقة من أو حدا أو حديقة أو حديقة من الحدائق البناء على قطعة ورق صغيرة malam duk yana kawo dalilai ne wanda suke tabbatar da ranar alkiyama kamar yadda muka gaya muku saboda kasancewa akwai waɗanda suke da dalilin hankali kan dalilin nassi shi sa malam ya kan goya da su malam ya ce ba wani abu da zai hana a ce ba a samu alƙiyama ba ba wani dalili na hankali da yake nuna ba za a samu alƙiyama ba saboda abin da ba zai yi ba shine istima'u fiddai ana ya zama abubuwa ne kishiyoyi amma babu magana kishiya sannan kuma malam na farko ya ce ita kanta ƙudurar Allah tana nuna Allah zai iya farar da halitta idan tana nuna Allah zai iya dawo da halitta saboda farar da abu ya fi wahala fiye da dawo da shi tun da Allah iya farar da abu to ya dawo da shi ba zai wahala ba wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu sai ce ne wa huwa ahwanu alayh ne ma da huwa ahwanu alayh ya ga mun sai kuskure ne yana fassara ya gudu ta biyu kenan ɗaya ya fi wahala kuskure ne wannan fasaha na shi ne mafi sauki kuskure ne shi ma wannan Allah biya ba da kalma ɗaya ke amfani so fas ma'anar wa a ahwanu alai wa huwa hayyunun alai so wannan ismu tafsir laifin laifa labari saboda haka wa ayyunin alayhi sauki ne a wajen shi amma wanda ya fi sauki kuskure ne saboda in ka ce shi ne ya fi sauki mana akwai wani abu da yake da wahala shi kuma Allah komai duk abu ɗaya ne a wajen shi saboda kalma ɗaya kawai zai amfani sai abu ya malam yake cewa a hikimar Allah subhanahu wa ta'ala wacce take bayyana a dukkan al'amuransa wannan yake nuna cewa ta tabbas za a samu wata rana wacce Allah zai saka wa kowa da ayyukansa sannan kuma yadda duniya take da ni'ima da kuma wahala to yana nuna za a iya samun wata rayuwa wacce ita kuma za ta zo da adalci da kuma jin daɗi wacce ta saba wannan ta duniya ta mutunci duka dai mala ya kawo dalilai ne na hankali waɗanda yake kokarin tabbatar da cewa allah maɗaukacin sarki ya tanaji wata rana ta alkiyama to da haka mun dai da zubar masu tsawatarwa da haka kowa sai ya dage ya zaki dutse ya yi abin da zai amfani shi wani tambo na kuma kaddama tirari Allah ya ba mu dacewa shirgaki na da insha Allah ta'ala za mu tashi daga bayani a kan wanda lokaci ne ke alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh